ranka daɗe dami-dami ne ko hakama a zahirin gaskiya cikin wannan a zamanin gaskiya cikin wannan lokacin kamar kusan wata ɗaya ko ƙasa da wata ɗaya wato allah ya ba mu nasara mai ɗimbin yawan gaske yadda muka samu muka samu kama motoci wanda aka sata daban daban daban sama da guda 40 kuma kai ganin idan ka yanzu saboda wurin kar cike shi kaga guda 38 wanda har an ba waɗansu wanda suka faɗi a akai aka kwace musu motocin at gunpoint to na ga kuma bindigogi a waɗannan wuri kamar bindigogi guda nawa ne yawa bindigogi da aka kama guda takwas ne wato akwai abin da ake kira court size wato kananan bindigogi kenan aa bindigogi wanda aka kama doguwa ne amma sai a yanyanke su a mai da su daidai inda za su dakin dadin dauka ana iya cewa na gargajiya kenan ba na gargajiya ba ne bindigogi ne na gaske english pump action aka kursa sannan kuma na gargajiyar ma da akwai a cikin guda takwas din akwai guda hudu na gargajiya akwai kuma guda daya ma wadda aka yi ta kamar bindiga an ganga da zaka dauka english pistol ce wato kamar ya karamin bindiga ta wadda turawa suka yi eh. amma karshe in ka diba ba ma bindiga ba ce an sa salata an juya an lankaye ta yadda an kai ko ma'aikaci ne ya gani in ba ya yi kallon kurilla ba wanda ba ka da lokaci an zo an tare ka kurin kai tsaye za ka tsorata cewa ga bindiga an tare ka da bindiga to bayan waɗannan abubuwan da ka faɗa dami-dami kuma ko ka kama akwai eh, kabul na nepa wayoyin wuta kenan eh, wayoyin wuta da aka kama da abubuwan hada wutan da aka kama waɗansu mutane sun je sun naɗu mai yawan gaske a can wani ƙauye da ake kira Ileido allah ya taimake ma'aikata suna aiki a hanya yaran suka tsare to kuma sun kasa ba da amsa yanzu haka suna nan ana bincike na ga kuma awaki wurin awaki ma an kama awaki guda goma sha bakwai shi ma a hanya ne yaran mu suna bincike suka tsaye da wata mota karama suka tsaye da ita to sai ta ki tsayawa waɗannan da na ga sun haifi 'ya'ya suna cikin waɗanda kuka kama suna ciki guda sha bakwai da aka kama ɗaya ta haihu an samu yanzu sun zama kaga ta haifi yan biyu kaga sun koma sha tara kenan to wayoyin lantarkin da kuka baje fa wayoyin salula da kuka baje fa wayoyin salula su ma kama su aka shekaran jiya waccan da ta gabata a can a nan cikin garin ibadan da daddare sai aka je aka balle wani shago inda ake sai da waya aka je aka ɗebe waya sababbi guda 69 da safe mai shago ya zo ya kawo kara police station aka duba aka rasa za a yi to yara saboda shi wannan mai gidan namu yana amfani da ya ce lallai a yi abinda da community policing ya ce a yi wato high visibility policing wato 'yan sanda ya zama ko ina ana ganin su suna tafiya kasa na mota suna tafiya na kasa suna tafiya kuma ana bincike ana duddubawa to cikin wannan eh, abu da ya shigo da shi kenan aka yi sa'a cikin nasara an zo za a shiga motar haya mutane za a shiga motar haya sai dan sanda ya ga wani yaro da wata jaka ce ga kai bai da shi ba sai ce kai tsaya masu yin wannan sintiri na ƙasa ce kai tsaya me a cikin wannan jakarta ka yaro sai kama wura sai rike shi ana buɗewa sai aka samu wannan wuyoyin sittin da sababbi to yanzu yaya za ku yi da waɗannan ababe da kuka kama wanda duk aka kama wanda yake nasa ne a gaban ka waɗansu masu motoci suka zo aka miƙa musu motocin mukullan motocin su aka maida masu laifi kuma za a kai su gaban kuliya to wani kira kuke wa jama'a kuma muna kira ga jama'a a ranga lura kuma a ci gaba da bamu haɗin kai domin haɗin kan jama'an ne ya jawo yanzu muka samu wannan nasara